kannan kowa shan shani đánh nhau đánh nhau đánh nhau đánh nhau أنا kuna dan motsa jiki ne to that yana da kyau to that ila we to that a cikin da motsa Oh, that's It's my baby. You come to my house. I get you. My baby.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 da Allah da annabi za ka bani guri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

wani abin da ke mamaki yanzu hudu a daidai wani lokacin mai kwan ya fita da samari yan uwansa suke yi shi ba zai fita ba sai dai kuma dake je kwanta yanzu kai har so kake hudu ya rinka fita waje ni wani ai a tunanin na ya kwanta a ɗakin nan hutu muka samu wani irin hutu ka fi so ya fita waje a rika kawo tokaci a rika kawo ƙara ya ce ya yi hudu wallahi wallahi gare ya fita ko wata sana'a ya samu shi ba da zai rike kansa dala ina zuwa sai hudu hudu To gogo kwanta fa yana bacci fa yanzu a cikin. To me kake so ya maka? Me kake so yanzu ya maka kake so ka kashe min jika? Iya? Gogo ba wani abu zai ba fa. Ko ku fa aka ce je ya siyo. Koko? Eh. Shi na lamun aikin me yake da ba zai je ya siyo kokon ba. Gogo shi da kansa zai je siyan koko? Ba zai je ba to me me me me me hujjar da ba zai je ba. Gogo gidan matan aure ne fa. Gidan matan auren ciki zai shiga? Ba sallama zai turo yaro ya dauka a zuba mishi kokon ba? kun kwazaba wa yaro kun hana shi kun hana shi rawa gaban hatsi kun sa yaro yana ta karewa yana ramewa a banza a wobi ba mai asiri take ha wani irin gida su ai gaskiya yake faɗi yake faɗa yanzu shi ke nan guda ɗaya ku kana shi ku daga duka shi sai kun azabta shi to shi wani ɗan aikin me yake yi kiki yaye ni fa kin ganki lantana ke ki shiru ba lantana kiki yaye ni fa karbi kayan ki je ki cikin daki dan yau ba ya duba girman kowa dan yau ba ya kalli girman kowa to ni zan je so a ta ka dauko kwanan mana eh <laughs> ya zan shirye ki ba ina ne ina ne aka nan go nan go danyo Ɗanyo! Ka karɓi kwano ka je ka siyo ko kuma. Na ran siyo. Kai ka za ka siyo? Idan kin yi tafi siyowa. Eh. Zan yi wa kuma ni na siyo ni zan fasha da yawa. Yawa wato mata je kaka siyo kaji dan albarka je kaka dawo. Haka kawai ku tsangwami ana ci gaban arti? To ya gane min. Ki ta. to kuma haka zai tafi ya je su bashi kudin ba ba ba ba ba ka bashi kudin kudin kudin ba kuma dai haka kuma ba azumi ba wallahi mu ce mun tafi kako kakun shan ruwa na sabin kai kin ga ta babu kai hmm? ina zaka da dan kwallon a saboda harbin goshin makiya ba gaskiyar ka a gidan kuma an tsane ka balle kuma a waje kuma yanzu ko kudin nan da ya karba ba daraja ba ba za ki mai fada ba ke lanta na ce da ki wai ke me ke damin ki ne ba kun kunshin gishiri Kai ba gishiri ba ka ba gishiri zaki. Wannan dai ba dan kika haife shi ma sai ce tsunto kai asibiti. Ni ma abin da na gani. Na kama yaki kamar ne ma. Wayo Allah. Wayo Allah na. Wayo Allah. Wayo Allah na. Wayo Allah. alaikum. Wayo Wayo Wayo Baba? Mhm. Lafiya? Ai yaron nan hudu ne. Hudu? Shi ba. Me ya maka? Yana jifan kadangaru. Shine ne mai magana. Ban zato ban zama ni ba kawai sai ni ja doka min sanda a hannuna. Ya dauke ka ya ji ma ciwo? Ai ma ina tunanin ma karaya ce. Karaya? Karaya ce. Wallahi baba bari. wallahi hudu in yana taba iyayen wasu ana zama lafiya, wallahi ba zai taba mahaifina ya zauna lafiya ba, wallahi baba sai na daukan fansa. kai hakuri. Na goyi da bayan kirabi. Da abin da ka sani kika dauki mataki akai, ina mai mara miki baya, ina mai goyon bayan ki. ki samu ko me yake masa wallahi na amince wallahi baba hudu bai san ko ni wace ba kuma wallahi taba ka da yayi mutan garin nan ma za su san ko ni wace ce rabi kuma kai ma baba baka san da wa kake zaune ba kawai kana zaune da ni ne wallahi sai na gama maka za in shiga ɗakin Allah muke albarka Allah muke albarka Allah muke albarka Allah ya taimaka miki girman kowa dan yau ya kalli gemun kowa dan yau ya duba kankantar kowa me ni ne barawon naka kai din banza satan masu ka amman dai ka daukan mu to ka yau kana nufin kana da karfin da zaka rinka yanke a'a zaka iya kwata suga to na ga mai samun hannu a aljihu <coughs> Kai, Nasiru, yaya? Yaya, me faru? Sukari na ya kama daukan mu. Kai dai kun shashashen yaro. Kai dai ɗan banzan yaro dai. Ka rasa da wanda zaka rika riƙa rikici sai da wannan. To, an dai ga ɗan banzan yaron yanzu. To, kaga ɗan banzan ɗaya ya rage a gani. An ga ɗan banzan yaro shakiyanci za yi min kenan ina hmm? faɗa kada faɗa. Um, kai Nasiru, sukarin da ka na nawa ne? ashirin ne. sake shi danyo ungo yi tafiyar ka ka je duniya ce kenan, to na gode ko ban gane ka gode ba ta wannan kan yanzu za a yi ta za a yi ta din yi. uba ka ne yaron idan an yi sa keke ne eh? an yi san dan uwa kan an yi sa'ar ne na keke ai arrin ne <laughs> da Kai kai kai kai kai kai kai. Kai kai kai kai. Kai kai kai. Ha kadan ka gani daga aiki na. Allah na gode maka maɗaukakin sarki mai kowa mai komai da ka bani dama nan ya seti zai wuya in har ban samu abin da nake so. Madalla. Ita gwaggo an ce mata ba a samu ba kuma ko yanzu kasuwa ta watse an kuma shi adami ba ni zai kawo wannan rashin arzikin dan ma tafar uba, billahi lazi la ilaha illa wallahi ba zan yi da ba abin da nake so in gaya muku lalami lantana kan yaron nan wallahi zan bata mutum rai ranku zai ɓaci kan ƙara ji an zage shi kan ƙara ji an dake shi ko mummunan magana da mummunan kallo ban yadda aiwa yaron nan a cikin gidan nan ba amma yanzu gogo yanzu ke za ki faɗi wannan bayan kin san halin hudu wato sai mu zauna kenan mu muka shi haife mu ba mu muka haife ma ke lantana in na mutu kin suma haka kike bai isa in ce uffan ba sai kin bani amsa bai isa in faɗi nawa sharaɗin ba sai kin sai kin rushe shi to in gaya miki ran kowa zai ɓaci a cikin gidan nan idan na kuskura na ƙara jin an taɓa yaron nan kai sai ka ce zazzaɓi idan ka kama dukan shi kamar Allah ne ya aiko ka wallahi gogo baya jin magana baya jin magana ai ba wai baya jin magana bane ku kuka tangarar da shi ku kuka koya masa rashin jin magana motsi ka kaɗan ka shaka masa duka hmm? Salamu alaikum bago Ka dawo ko? Kunu dai ya bare. Ya bare? Mm. To. Kuma ke kadai na yadda da ke ce tawa. Mhm. Idan wani ya shigo nan a ci masa bana nan. To. Ye, ni ni za a yi wa wannan rashin mutunci. daga inda rana take bullowa zuwa inda take faduwa ba dan adam din da isa ya ce na hakura na hakura ba zai yiwu ba hmm? wallahi kai ka kai ka kai ka tab eh lalle an tabo an tabo gidan rina kuma da biyo ka a guje ka ka fita a guje ka gudu ba zai taba sabuwa ba ka dauki marmara ka buga mun a fuska hmm? yaro ya zama dan fata hmm? na lamu bai iya haihuwa ba ina jin ka. Wai surutu me kake haka? Kai da waye? Ban gane da ni da wa nake ba, baka ga yadda nake ba yanzu? Ba ga yadda fuskata take ba? Na gani mai zubin ruwan kutare ba? Hmm. Yaron dan mm, mm, mm, hudu hmm. ya ɗauki marmara, hmm. marmara fa ya ɗauka ya buga mun a fuska. Na bi shi a guje ya tsaye da to wallahi da tsira ba. <laughs> Me kake gani a hannuna nan? Karaya ce. To wannan yaron shi ne ya mun ita. dalili kuwa a akan yana jifan ƙadangaru a jikin bango zai kashe su ne mai magana yana ɗaga sanda je kake kawo a hannuna ya ɓalla min hannun na Allah sauƙi ko da yake kai takan ma da sauƙi tunda dama kai kayi zubin musakai amma ne ka duba ka ga yadda aka mai da ni uwa wani tsohon ɗan dambe hmm? saboda Allah fa abin da nake so da kai malam sarki ka yi haƙuri ka rabu da yaran nan to yanzu kai wanne mataki kai ka dauka a haka ni matakin da na dauka kawai shine na bashi da Allah Allah ya mun sakamako kawai eh na hakura eh lalle da'u ka tabbata shin mai ruwa uku sha sha sha ai ma wannan rauni ka ce ka hakura <laughs> ai ina gaya maka idan na kabari ne za su fito su ce ya hakuri to ba da ni ba gada a hurumi to ba zai yiwu a lalata min fuska ba a mai da ni dameji to kai da baka zama shashashan ba sai ka je ka ɗauki matakin da za ka rama mu gani ga hanya na in ma ban ganka ba can din da Allah ya sauki ai kawai ni dai da na bawa Allah din nan ya na bashi Allah Na za min daga ɗaki. Da haka ki ka taɓa kaza. Kar ka taɓa kaza. Kaga. Ina ka taɓa kaza ba. Yaran ungarin nan ba su da mutunci. Ba su da mutunci ba su da tsoro ba su da tsoron Allah. Saboda ni na gani idona da idona na ga abin da yake faruwa a cikin garin nan. Saboda lokacin da na zo ma garin nan yaro ne fitsararre akan keke ya kusan ya kusan ya karya ni. Sannan ina ƙara so gaba na samu yara 'yan jirajire suna ban. suna ta mauna suka tashi suka kusan su turkuta lafiya yana ina yana ina na ce ku fito idan ana son zaman lafiya a gidan nan a fito min da shi a fito na lami dama ai na faɗa na ce ko cikin uwatar ya koma wallahi ƙarya kake yi ƙarya kake yi tunda cikin ya ta masa ya riga ya na sa hannu ku na jawo gogo ba haka ake yi ba gogo tambayar sa zaki me yayi yo wani irin ya tukunna yanzu sabu ya hmm. in ban da kai na lamu da ka zama sa ko tumaki ballo kai yaya za a yi katon garje da kato ya tsinko da gudu daga waje ya shigo maka cikin gidan matarka ta aure ko hijabi babu a cikin jikinta ya shigo yana zazzare ido kamar ya hau kunnau wai yana neman wai hudu kaga na lami kana ji hmm? ka saurari da baka iya haihuwa ba baka iya haihuwa ba Allah yana san yana me yasa baka haifa ba kai da yana ci maka mutunci a cikin gida baya kallo ko aure ya shigo ina dan ganin mutunci wallahi ba dan ina dan ganin mutuncin ki ba da sai in ce tsohon yamma da muka ce ke a a tsohon yamma da kudus ce ni ba tsohon yamma ga ga ga baba sa ce fa ta ce ka ji ko yamma ga kudus ce ni gaya maka duk garin na ba wanda bai san ni ba ina dan ganin ina ganin kimar danki a garin nan na san na san kai su mun san da yadda aka aka zo gari Allah mun san da yadda aka aka zo gari kai ai ai na ba laifin sa bane laifin ka ne na mama mama mama mama nan gyara nan gyara nan gyara ka karo ka karo ka karo ka karo sai kai ba na ka na Au, ni an cuce ni. ka zama ne sabon lota kai. Ah, daya. Karin tumaki da gudu ya kai kai kai da nace ka sai dai ka buga ubanka. Kai kai mu fa yan garin nan ne ka ji ko? Ni ƴan garin nan na haifa kuwan garin nan. Ai yaro! Wani iskanci irin na kuma wanda yaro! Me ja kai ma bai isa min abin da ka zo cikin gida za ka yi min ba wallahi baka isa ba. Gogo ya haƙuri. Na san me ja kai Ya haƙuri gogo ya haƙuri. Gogo shi yasa nake ta gaya miki ki tausan hudu. Na kin tausan hudu. Ki rinka tausan hudu wallahi hudu bai da kirki shi yake tsokana duk wannan masifa. Yanzu a idan ki aka yi? a ina ki aka yi amma da ba a yi ba ai ba za a biyo shi ba na ta ina ki aka yi gani da ya zo rugawa ya shiga ɗaki bai shiga da gudu ba kake masa sharri komai da mazaunin sa fa an sa kuturu an kwata sabu ne yace ba mazaunin ta bane saboda Allah hannunsa a kutsare da za saka masa wata anko to eh? kuma da abin da ya samu shamuwa watan bakwai ne ya ja mata inda baba ya ya yadda ya gwada karfin da shi ma bai kuma shigowa na make wallahi kika ko make shi na make na ko make ki nima zan koma keke ni ma yanzu a gurin nan. Amma yaro idan karashin kunya gogo sai ke ba za ki yi mai fada ba gogo sai ki goya mai baya. Ni ba ka da zuma yayi wa baban shi baki ce komai ba yanzu kuma gashi ya dawo kai na yana yi kuma kin koya mishi. Ni fa ban ga laifin yaron nan ba. Kunu da ya bari. Abin da yake ce kuka. Kuma kunu da asha. Wala kina mauje shi zan mauje ki. na asha da kar asha ni na sha rabo duk da ya bari. Before ya bari na ɗurka. Au ka sha dai tukunna ko? mana. To shikenan. yau Abin! Danyowa ya kyale dukkanin kowa. To ya sunan hakan da take nufi kenan. Ɗan uwa hakan ba sabo ba ne. Kai zo nan. Abi tana ciki ko? Eh, Ita ta shiga yanzu. Sai ne hundi yana kiranta. Danyowa ya duba girman kowa. dan yau ba ya kalli gemun kowa dan yau ba ya duba ƙanƙantar kowa dan yau ba ya ƙyale dukkanin kowa dan yau ta ce ba ta nan da kanta thank you thank you na gode thank you thank you to ai ta shuka idan makwarwa kuma ita bata sani ba ba a gaya wa ɗan yau yau kuma shi ar ne ba a gaya masa gayya ko dan ya sha giya ma za shi amma ɗan yau ko giza ta fara mun ne zan rama ɗan yau ga faɗan yau ɗan yau ta ƙadiri ne ɗan yau fitinan ne ne dan yau kuma mugu ne cewa wani wani waje na ya zo gangan gangan ƙara zuwa haka zan dinga maka ka ƙara zuwa gidan nan kuma sha sha sha sha sha sha ne a cikin ranar na haka? Wallahi ne. Shi yasa nake son ka wallahi. Ah, to an kin wuce haka. ai abin da ya wuce haka ma kin wuce nan shi yasa nake son ka a koda yaushe a ni ma haka <laughs> amma ka san mudu mene ba na so kuwa ina son ka fiye da tunaninka amma ni kula kula matan garin nan kowace budurwa a ce taka kowace taka an kawo wani korafi ne a'a ina sani kuma kai ma ka san kana yi Ganyo! to an shi kenan za a gyara na muku wannan alƙawari. kai wallahi ina son ka kace yanzu sai mu fara shirye-shiryen aure a ba a zo wajen ba ban gane ba ai wannan tashan ma bai lokacin kama ta bai zo ba yanzu gaba ɗaya idan mutanen garin nan ba wani mara mutunci kamar ni a idan mutanen garin nan ba wani mara mm, mm, tarbiyya kamar ni a idan mutanen garin nan ba wani mara hankali kamar ni ke ina jin komai garin garin nan bai kai ni mahasada a garin nan ba makiya dai da na tara a cikin ƙauyen nan suna da yawa to yau in na fito na ce za a yi maganar aure ina mai tabbatar miki za a shigo ta can ne a bunno ta nan a yi kwana a wada ta can sai a ce ban dace ba ai duk yanda kake a haka nake son ka haka kike so na amma ki bari mu dafa kanmu da soyayya tukunna yadda da na ji kat an ce ba za a yi ba sai mu fece. Ani <laughs> yanzu ma ko ina ne zan iya banka. Na saura yan nan. Akwai saura. Ai da saura. Ba ki gama huwa ba yan nan. Mu jira lokaci. Allah ya nuna mana lokaci. Amin, amin. tomorrow, Rashida. It's my baby. You come tomorrow. I kiss you. Ding ding ding ding Ah, wow. Habiba Law. <laughs> Ashe kina tiki na nang ay na waiting na jira kin ga kin ay. ai. Audu. Me wani Audu? Gatse gatse haka Habiba. Kika ce tsohon rakumi. Ina ma ki ce Audi in ma ba za ki iya ce ba Audis. amma dai ka sani a ƙauyen nan da haka muka san ka ko no da Allah ki bar wannan zancen ai da man kawai am here in baki in da ganin dinki in baki dariya kamar yadda take na ji daɗi har cikin mind na kin gane to duk ba wannan ba me ke tafa da kai ah no kin gane Habiba Los na zo ne saboda kin gane in faɗi in jaddada manufata akan ki kin gane ai amma dai ba na soyayya ba we will come to that we will come to that to kar ka zage ni ko da yake na ma ji an ce an ganki da hudu ko to dan ka gani da hudu sai me ai ba magana soyayya faɗa mun ba ko to ma ba mai da kisa da ni ban ba wani dalili ni ban ban yadda da wani aboki ko kawa tsakanin namiji da mace ba kawai kuna son juna ne in ba ka me na ku na tsayawa ma har ku dan yi jis to mun sa ya gaggai sa muka amma ba magana soyayya ya furta mun ba har ka gani ka ce kana so na Welcome we to that to ni da yanzu ka kyale nan tafi aiki na ah, no to ki dan fahimci ki karbi abin da na zo da shi mana kawai kenan ba ka da abin yi happy balos happy balos oh yes oh yes oh yes oh yes oh yes oh yes oh yes dan yau ba ya duba girman kowa dan yau ba ya kalli girman kowa dan yau ba ya duba kankantar kowa dan yau ba ya kyale dukkanin kowa Danyo, danyo, danyo. Sannu ko? Danyo. Sunan nawa ne ma ba zai samu faɗuwa ba ba ni da arzikin a kama sunana. Hudun ma bata samu ba sai aka ce mini danyo, ko? Danyo. Ka matsa na wuce. Kika ƙara nanatawa. Danyo. Danyo. Dan yau. Ƙara faɗa kika yi? Dan yau ba ya duba girman kowa. Na zo gidanku, kika ifola ne. Kika ban nan mai ta jira me zafi. To me za ka yi? Abin da zan yi. Ka matsa na wuce. Ya suna na. Dan yau. Ƙara faɗa kika yi? Oh! <laughs> ya mule wayan kenan bai fashe danyo kabar samu saura goshin ki danyo Yo! ya ci uban na da likafa kuma ta ci gaba. Allah ido ya fito. Ah. Ai na dauka wata gagaruma ce ma. Ashe ma baban mai gari ce. Dan tsaya ke ji. Yayin duk da ido ya fita. Ranar kuma sabuwar sanna take tsurowa. Kin ga watan komawa mara ya kama kenan. Mar maza ki mu dan jagora. Dan yau ba ya duba girman kowa. Dan yau ba ya kalli girman kowa.